kafin haka akwai tambayoyi mai tambayar farko yana cewa daga malam mahmud hudu husaini yace menene hukuncin tabbata wanda suka ɗauki azumi a ranar litinin ne waɗansu da suka ɗauki azumi ranar litinin daga gidan garada layin bohol wanda bai suka dauki azumi ranar litinin idan yana nufin a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida sun saba wa jamhurin musulmai abinda ake nufi da jamhurin musulmi ma'ana mafiya yawan musulmi domin al'ummar musulmi na duniyar musulunci sun dauki azumi ne ranar talata da haka duk wanda ya dauki azumi ranar litinin ya saba al'ummar musulmi da haka kuma baya da azumi kai don abinda ya shafi azumi ɗaukar su ko ajiye shi da abinda ya shafi karamar sallah ko babbar sallah dukkan su waɗannan kamar yadda na sha faɗa a wuraren karatu ibadat ne jama'iyya abinda ake nufi da ibadat jama'iyya wani mutum shi kadai ko waɗansu turaren mutane su ɗan kaɗan ba sa kaɗauka da ɗaukan azumi ko ajiye shi ba sa kaɗaita da yin sallah ƙarama ko babba su kaɗai dole al'ummar musulmi ne gaba ɗayansu ko mafiya yawansu in sun yi azumi ko sun ajiye suka ce sallah ko suka ce yau layya ko gobe layya sannan ake kidaya wannan ɗan a matsayin azumi ko karamar sallar ko babbar sallar amma wani mutum shi kadai ko waɗansu mutane cikin cokali su kadai su kadai da yin sallah ko azumi ko layya to ba a kidaya azumin su a matsayin azumi ko sallar su a matsayin sallah ko layyar su a matsayin layya الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والنهر يوم ينهر الناس حديث aisha yadda من ذا na صلى sun yi وسلم manzo Allah ya manzo Allah ya ce azumi ranar da mutane suke azumi sallah ita ce ranar da mutane suke yin sallah layya ita ce ranar da mutane suke yin layya malamin suka ce lafazin annas yana nufin ghalibun nas aktharun nas mafiya yawan mutane ranar da ta so mafi tsoka suka ɗauka a matsayin ranar layya ranar azumi to wannan ita ce ranar laye a wajen Allah ranar azumi a wajen Allah ba ranar da wani mutum shi kadai ko waɗansu mutane su kadai a su ko a unguwarsu malamin ya musu fatawa aka kawai suka saba jumhurin musulmai mafiya yawan musulmai wannan son zuciya ne ba daidai ba ne wannan ya ce yana so a yi gargaɗi ga waɗansu daga cikin 'yan kasuwa waɗanda suke zuwa su sayo siminti daga Lagos a waɗansu kamfanoni a Lagos idan sun zo nan Maiduguri ko sun kawo nan arewa sai su buɗe da kunkunan sumuntan sai su rage kwano ɗaya ko kwano biyu sai su ciccika waɗansu sababbin buhuhuna daga wannan kwano biyu da suka rage daga asalin jikar suminti din me hukuncin haka cikin addinin musulunci ina jin lokacin da muke karshe karshen suratul an'am mun yi magana kan wannan yayin da muke fassara wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdi allahi awfu ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون يعني عندما كفسر وانا آية من يبياني أكن سوى حسن هائنكي كما حسن بيحنك kuma ya kamata 'yan kasuwa su daina yin irin wannan duk wanda suke irin wannan da kayan abinci ko kayan siminti to su tabbatar cewa suna cutar al'umma ne su a azzalumai ne kuma ya zama wajibi ga gwamnatocin a mataki na kananan hukumomi da na jiha a ɗauki mataki ga ɓata garin ƴan kasuwa masu ɓata kasuwanci don waɗannan su suke jawo musibu a cikin ƙasashen ya kamata a ɗauki mataki a kansu a ɗauki kwakwalar doka da za ta hana ka domin suna cutar talakawa suna yi wa tattalin arzikin ƙasa barazana suna zaizaye tattalin arzikin ƙasa kuma su kansu suna sanya rashin albarka a cikin dukiyarsu domin albarkar dukiya shine ka same su ta hanyar halal yawan ta ba shi ke kawo albarka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa abin da yake dan kadan mai albarka ya fi mai yawa wanda yake babu albarka a cikin sa kuma kana alaihi wa sallam dan haka ya kamata a yi hatara akan wannan wannan kuma tana magana akan cewa ita da ma'aikata su biyu suna zuwa makarantar islamiyya kuma ajin su ɗaya kuma ana yi musu wa'azi to amma abin mamaki ita da kanta ta sha ganin mahaifiyarta tana sanya magani na sihiri a cikin abinci ta zuba a babansu ta ba shi ya ci to yanzu yana za ta yi da wannan mahaifiyarta yadda za ki yi da ita shine sai ki faɗi kada ita nuna mata cewa abin da take yi haramun ne abin da take yi bai dace ba yi iyakacin kokarin ka tsakanin ke da ita ke faɗa mata idan ta ki ji sai ki faɗa mahaifi a nan gurin ba ki amana ce to baba ba abin kun da kuke ya kamar ka dinki don ana zuma maka wani abu a ciki na gani kuma ya kamata ma kafin ki mata wa'azin ki dauki wani kunnan maganin ki ajiye a wani ki koyi dai idan kin faɗa ta ki ji to sai ki nuna ki fito da shi a matsayin kai da amma idan ka ji ta daina kin da shi sai ki binne ko ya ji abin da shi kenan ba ta nuna ba amma wannan bai dace ba wannan yana tambayar ayoyi guda uku wa inna yawman inda rabbika ka alfu sanatin mimma ta'udun cikin suratul hajj wanda yake kawo wannan abubuwa ina jin cikin irin ma'aikatan masu rikodin dinnan ne kowa ya kamata ku bincika dai daga gobe idan irin da yan kasuwa din nan ne mu ba shi hakuri في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة yadda sai rubuta nake karantawa fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun ina jin na tayin bayani akan waɗannan ayoyi lokacin da muke tafsirin suratul hajj da yi lokacin da muke tafsirin sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' bil kafirin laysa lahu dafi' shi ma nayi bayanin cewa babu cin karo da juna tsakanin waɗannan ayoyi guda uku Abdullahi Abbas yayi bayani akan su ayar da ke cikin suratul hajj wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wannan tana magana ne dangane da kowane yini daya daga cikin yini shida da ubangiji ya halitta sama da kasa a cikin su Allah ya halitta sama da kasa a cikin yini shida halaka samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma tawala al-arsh to waɗannan yini guda shida kowanne daga cikin su lissafin girmansa inda za a kidaya a lissafin ku daidai da shekara dubu ɗaya ne wa inna yawman inda rabbika kaga indiya din ta tantance indiya inda rabbika wa inna yawman inda rabbika yini daya a wurin ubangijin ka alfi sanatin min ma ta'udun kamar shekara dubu ɗaya ne a lissafin ku ko kidayar ku ko mutane amma wanda ke cikin suratul sajada kuwa yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون wannan ana maganar tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa tazarar da mala'iku ke ci tsakanin sama da ƙasa tunda kullum mala'iku na zuwa su koma su zo su isar da sakon ubangiji su koma su ba da bayanin me suka yi wannan tazarar da suke ci zuwa da komawa a kayan sufuri mafi nisa mafi hanzari daga cikin kayan sufurin da muke amfani da su inda za mu yi tafiya da shi to wannan yini ɗaya ɗin to kamar shekara dubu ɗaya ne to kamar tafin shekara dubu ɗaya ne zara da mala'ika ke ci a yini guda mu idan da za mu yi amfani da kayan sufurin da ya fi kowanne hanzari cikin kayan sufurin da muke amfani da shi to tafiyar wato shekara dubu ɗaya ne don ya ce yudabbir al'amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'rudu ilayhi mata fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati mimma tawzun amma wancan kuwa fi yawmin kana miqdaruhu na alfa sana wannan dangane da yin ranar tashi kiyama ke nan sa'an sa'ilin bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah fil ma'arij ta'rudu al mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana fasbir sabran jamila na ranar tashi kiyama girman sa da fatan sa kamar shekara dubu hamsin ne a lissafin mu na duniya yini tsawon wannan da haka malamai suka hada waɗannan ayoyi kaga wasu su karo da juna wannan mai tambaya tana cewa wani ya sa mata maza da hausa ba su da kifi haka ta ce dogon wasiƙa ta yi har kusan shafi ɗaya da rabi abinda ta faɗa ta ce ita iya nazarin da ta yi ta lura namijin bahaushe baya da kifi hujjar ta anan wurin shine ta tattauna da sauran yan uwanta mata sai da cewa irin matsalar da take gani haka sauran yan uwanta mata suke faɗa mata ba haushe ne mutumin da zai kyale matarsa kanin shi ya shiga abokinsa ya shiga kanin abokinsa ya shiga abokanan kannansa duk su shiga wajen matar kuma baya damuwa kuma ko da mutum ko da ita matar ta nuna ba ta sha'awa shi baya damuwa yace abin da kake da bakin ciki shi miji na na kawo masa tafsirin suratul nur wajen kullun wa kullun na fi yadhunna min absarihin na sa ya ji bai yi amfani ba na kawo masa tafsirin suratul zab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin ya ji bai yi amfani ba wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ya ji bai yi amfani ba ta ce abin da yake da bakin ciki ne yawanci yaran da suke shigowa ko cikin kannan mijinka ko cikin abokanan kannan miji ko cikin abokanan miji din wallahi za ka ga wani yaron ya fi mijinka kuruciya ya fi su iya ado ya fi su kwalliya amma fa ina faɗa da sarkin zuciya ka ji tana faɗa da sarkin zuciya eh. ta ce haka dai suke ta ce abin tambayar anan wurin guda uku ne tambayar anan ita ce Cin imani ne ce rashin imani ne yasa ba haushe ba ya kishin matarsa daya ko rashin fahimtar addini ne yasa ba haushe ba ya kishin matarsa biyu Shin ne yasa mafiya yawa daga mazajen hausawa wato ba su damu ba da tsare mutuncin iyalansu hakikanin gaskiya tambaya biyun farko rashin imani ne ke eh, akwai raunin imani shi yasa ba ta kishin matarsa? rashin fahimtar addini ne kwarai da gaske wannan ne tushen farko domin dukkan mutumin da ya fahimci addini dole zai tsare matarsa rashin fahimtar addini rashin karatun addini in kuna neman dalili na uku bayan raunin imani bayan raunin ilimin addini sai kuma fifita al'ada akan addini bai wa al'ada muhimmanci domin al'adance an saba kanin miji da gidan matar wannan yayi wasa da ita har ma akwai wasan kanin miji ke duka kowa don babu komai ya zauna ya hira ya yi mata tsawa ta dafa masa abinci ta yi wanka a gabansa suna shafa mai ta canza kaya duk ba zai tashi ba kuma ga baligi ya zura masa ido ko kimtawa baya yi duk kuma al'adance ko da mutum ya zo baya jin haushi wannan kaga al'ada ce maguzanci ne baya da alaka da addinin musulunci da ka'ida ta addinin musulunci ba wanda zai shiga wajen matarka sai kai ko muharraminta muharraminta wanda ko kaninta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya amma kai wanka ko kaninka ba ta bane dan haka haramun ne shiga wajenta sai bayan ta sanya hijabi ta sanya kaya ta suturce kanta haramun ne shiga wajenta a cikin wani hali da ba wannan ba haramun ne zai zauna su hira haramun ne zai zauna su abinci tare shi da ita wannan bai halatta ba ta kowace irin fuska wannan al'ada ce ba addini bane ba dan haka ya kamata mutane su kiyaye wannan manzo Allah ya razana ya ce da yus ba zai shiga aljanna ba idan ya da yus shi mutumin da bai da kishi allazi yusirru al-fahishata fi ahlihi mutumin da yake tabbatar da alfasha ga ahalinsa mutumin da baya kishin matarsa baya kishin kanwarsa baya kishin yarsa baya kishin yarsa dukkan wata muharramarsa ko matarsa baya kishin ka bai damu ba ya ga wani ya kama kogon yarsa sun wuce ko wani ya killata da yarsa ko yarsa ko kanwarsa duk bai damu ba wannan addayu kenan ba wai sai mace kadai ba dukkan wata wanda kake da iko da ita baka damu ba wani killata da ita a wurin da wani tsautsayi na iya faruwa kuma ba tare da kai ka ji wani kai ba manzo Allah ce ba za ka shiga aljanna ba da haka ya kamata a kasara. hasara miji in dole ne sai ci abinci a gidanka a dafa abinci a sa a cikin kwano a turo yaro ya kawo maka tsoro ya dauka wani shi ne gaskiyar labari wajibi ya ce ciki a miƙo masa tsoro ya dauka in ko ba yaron zai turo abinda aya take wa idza wata an ta'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambaye wani abu ku tambaya ta bayan katanga ku tambaya ta bayan kyaure min wara'i hijab yazo ce assalamu alaikum ta ce wa alaikum assalam an gama abinci ta ce eh to a miƙo mun ta ce to tsaya nan ya tsaya ta miƙo kwana ya ɗauka amma bai kirki ba wai ki da cewa ba shi ne wa ba shi lafiya wannan addini suka ne umar da na addini sai dai da kai haka za a ce kun fata da dangi za a ce ka fice ta matarka a kan ɗan uwanka duk wannan magana da tashin tashina za ta taso za a ta bi ma a je kan a je kan a ce amma kai ba ruwanka addini kake addini kake ba haka ta tsaya wai don gudun kar a ce ka fice ta matarka a kan ɗan uwanka wai shi kenan ka saba dokar ubangiji kirawo ɗan uwanka ka nan da su kai musu bayani zama miki na addini ba zama na al'ada ba ita matata ce tana da wani hurumi naka ko yan uwana ne kuna da wani hurumi na ita ba za ta ce ta hurumin yan uwana ba kuma ba za ku ce ta hurumin matarka ba duk abin da yake lalata aure ko kuma yake lalata zumunci a kasar Hausa gaba ɗaya shine ko dai ita mace ta shiga haƙƙin 'yan uwa ko 'yan uwa su shiga haƙƙin mace wani tana ganin tun da so naka ne saboda haka so ne a ala sai su manta da cewa ita ma tana da haƙƙi a yau ko uwa da ta haife ka ai ta san cewa matarka tana maka amfanin da duniya ba mai maka sai ita kadai to sai uwa mahaifiyarka ta kiyaye wa matarka wannan mutunci ta kiyaye mata wannan hurumin kakke shiga hurumin matarka to ita kuma mata ya kamata ta san cewa uwa ce ta wanke ta ta zama mutum kafin ma kowa ya san ka zama mutum ita ce ta a matsayin mutum tana dan kankanin ta dan haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan hakki kowa ya tsaya daidai iyaka kada uwar miji ta zo ta shiga gidan ɗanta ta hana shi cikewa shi da matarsa da ya taho da bakan leda suna bincike shi ya sowa matarsa ne ya so banan guda su ta boye ya so dar ina ruwanki ke ma mijin naki ba kun tukare ma boye lokacin nan dan mai kudu shi ba ta da shi ke kin kina ki lokacin kina cikin budurcin ki kuna cikin yaran tarki shi ma ki kyale sai kike da matarsa mana sonye ke yanzu za ku rinka da su balangu ba ne ke su balangu da matarsa mana dan mai kudu in ya ci tsoro da matarsa kuma ba sai so miki gora ba me ne zan yi a cikin kuma da ke ba farin cikin ɗinsu bane ba wallahi abin farin cikin su ne ya so fere zai fita cikin ɗaki da shi da matarsa yana ci suna ci suna raha suna tafawa suna dariya in bai yi wannan ba zai je fitar da karuwa a waje a sai ke wannan matar ƴar arziki ce ta tsare ɗansa a gida bai tafi yawo wajen karuwa ba a sai wannan matar shi mata albarka zaki har ko tsare ɗansa zai ci balango a gida zai ci tsire a gida zai ci farfesu a gida zai ci waye a gida sai ke farin ciki ga wata ta tsare ɗanki a daidai lokacin da ƴaƴan waɗansu suna watan gareriya akan titi sai ki gode ma Allah akan nan amma sai wata uwar ta shiga ta yi ciki ciki sai ta hana dan sakat ta hana matar sakat wani sai to a nan wurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayinsa kowa ta san matsayinsa shi miji kuma yayi wannan siyasar ta gudanarwa kada uwa ta matsa ya fito yar wani da ya auro shi ma wata rana za a aure yarsa da zai kuma so sosai ba sannan kuma kar matarsa ta sa ya cuci mahaifiyarsa mahaifiya ya zauna da ita a yi da ita na tsuwa da jin kai me take so me take bukata bukatun da ya kamata a yi mata na daidai nata daidai shekarunta daidai abin da ya dace a yi mata mata kuma a yi mata nata daidai nata daidai shekarunta daidai ta, daidai amfani da take wa jini ko wanne nata amma zalunci ne uwa take ba za a yi wa mata ba ko mata take ba za a yi wa uwa ba wannan shine zalunci a nan gurin da ya kamata wato ainihin gudanar da gidajenmu bisa da tsari na addini ba bisa ga tsari na al'ada ba al'adar nan na wasan kanin miji da kowa ya fita gidanka da matar ka tallata da wani wani lokaci ka tallata da lebura wani lokaci ka tallata da direba direba ya tuka ta daga cikin ita kike daga nan zuwa Abuja daga nan zuwa Kano daga Kano zuwa Sokoto daga Sokoto zuwa Kano daga Kano zuwa Kaduna daga Kaduna zuwa Abuja wannan kuma bai halatta ba cikin addinin musulmi bai halatta ba dan dai direban nan ba muharrami bane ba ba kanin jibril bane ba kanin mika'il bane ba zai yi sha'awarta za ta yi sha'awarta don girman Allah idan dare da ya tuka mace tun daga Kano zuwa Abuja hawa hudu ta sha ko fada safa a gida kafin ta ko ta ci abinci dole za ta je bukatar shiga ban aiki ko ko wani abu sai ta cewa direba mai ta ce masa ne ko faɗa yi in mutum ta ne komai za ta faɗa komai ta gada ma za ta faɗa amma ta cewa direba ina jin mai ai abin kunya ne ta faɗi wannan rashin mutunci ne kaskanci ne matar ka ta faɗa wa direba wannan ko irka baliga ta faɗa wa direba wannan in kana da kunya in kana da kishi wannan bai dace ba wannan communication din ya gudana tsakanin matar ka da direba bai kamata ba wannan sai da kai ko da ɗanka da ta haifa ko da wani wanta ko kaninta wannan a za ta iya faɗin komai ko cikin ta ya ɓaci za su ke gudawa nake ji kaninta ne wanta ne kanta ne mijinta ne ba komai bane ba amma dan Allah ya zaka faɗa direba wannan bayani haka kawai direba bayan ya je ya aje ta ya je zo na ce matar oga da muka taho wallahi wallahi ya ji rere ya ta bada bayani ai ta hira ana abu da kafa sai wannan mutuncin sa ne ce matar Allah da aka taho matar oga da aka taho matar waye da aka taho ya ta bada bayani ya kuma ta ji kishi ya sanya wata mata a falo gaskiya wannan shi ma bai dace ba mutum ya kawo matar wata matarsa a falo ce hoton da ya yi kyau kuma ga ta sa kaya da ta ado ta sa a falo duk wannan bai dace ba ana tallata matar ka ko musamman a yanzu zamani na fitina wani ya kokari ya san lambar wayarka ya rinka buga mata waya. ina duk fitina ce ya kamata a kiyaye wannan bayar Allah dai mun karanta wasikar ta kuma ta rubuto wasiƙar ne ta kanar ta Kano tun daga Kano sunanta Amasullahi daga Kano mun karanta wasikar wasiƙu na ƙarshe ba tambayoyi ba ne ba bayanai ne bayani na farko wannan yana cewa su ɗalibai ne da aka ɗauke su domin a tura ta ƙasar waje su je su yi karatu na koyon tukin jirgin sama bai faɗi ƙasar ba sun shekarar 2003 aka tabbatar da tura su wata ƙasa a waje kuma aka yi tafa fitakar neman biza sun samu biza din amma kuɗin su har yanzu ba a saki kuɗin su na su tafi ba zuwa wancan ƙasa da haka ya rubuto wannan takarda zuwa ga gwamnatin jihar Borno ya nemi kuma a karanta gwamnatin jihar Borno su ina jin wani hasaje insha Allah wannan kuma daga foundation for the for the for the generation of tea foundation for the generation of tea suka ce suna faɗakarwa ne game da da yawa daga cikin al'ummar musulmi suke kai photocopy wuraren waɗanda ba musulmi ba wanda galibi su kuma idan an kai musu photocopy ba sa lura da takardu wanda yake akwai ayoyin alkur'ani ko da hadisi a ciki in an samu damiji jefar da su suke ko a tattaka su wanda ya kamata a ce wato ainihin waɗannan sana'o'i kansu musulmi sun shiga cikin sun yi kaka gida sannan idan musulmi zai kai takardarsa wanda za a yi masa photocopy ya nemi ɗan uwansa musulmi da ke yi dan kare alfarmar takardar da ke dauke da ayata alkur'ani ko hadisin manzon Allah wannan fadakarwa ce mai muhimmanci wannan nan uwa kuma yana magana ne a akan cewa yana zuwa karatu nan masallacin amma jiya ko shekaran jiya an sace masa mashin ɗinsa A100 Jensin kamar yadda ya rubuto da haka abin da yake bukata ga yan uwa su taya shi da addu'a ubangiji ta ala mayar masa da abin da ya faɗa kai domin da wannan mashin din da aka yake yin amfani wajen zirga zirgar kai ƴaƴansa makaranta yana da ƴaƴa shida wajen zirga zirgar kai su makaranta nesa wanda in ba da mashin din ba zai iya kai da haka yake roƙon yan uwa da su taya da addu'a cikin wannan azumi ubangiji ta Allah ya ba shi ikon sayan wani mashin din da zai ga gurbin wancan da shi akwai wanda kuma ya tambayar waɗanda suka yi tambayoyi da dama me yasa idan an me yasa ba wanda yake halarta wurin karatu sai yara haka wani yake wanda ya rubuto da takarda shi kuma dai Kaduna ya rubuto ta yake shi ya ga idan an nuna talabijin din wanda yake idan an nuna hoton waɗanda yake gani duk matasa ne duk su, kawo nan ku ba da haka yake ina jin abin da yake faruwa shine kyamara takan ɗauki wanda suke cikin masallaci ne ko malarta wannan karatu na cikin masallacin nan ina jin kila ɗaya ne cikin hudu na adadin mahalarta wannan karatu kusan kashi uku cikin hudu duk suna waje kuma galibi wanda suke cikin matasa ne tunda su suna tahowa sun karfe biyu karatun da za a fara karfe hudu na yamma waɗansu sun kafin karfe biyu sun zo nan wurin da tije kuma da manya da ma'aikatan gwamnatin galibi sai an tashi daga ofis kafin su zo masallaci ya cika galibi suna daga nan wurin ina ga akwai wata rumfa nan da muka sa mata suna sanin ta da tije galibi suna daga nan ko da yake akwai waɗansu daga nan gefen sanad din da sauransu sannan akwai waɗansu daga nan akwai waɗansu daga waje wannan dai shine sirrin da yasa kafin da tije ko magidanta su zo masallaci ya riga gama cika da matasa to kuma wannan wata bishara ce ke nuna cewa za a daɗe ana yi kullum kuje taron matasa din sai ga za da yana yi duk wanda ya fara yanzu yana shekara 17 yana shekara 19 ya fara daga yanzu kaga za a dade ana yi ko ba haka ba don kai ka fara sun shi ba yawwa